This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free. This is the voice of America. The following program is in Hausa. murya Amurka ke magana kan mitoci 19,39,49 sai kuma kilo har talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau talata tara ga watan Yuni kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Gungun kasashen nan bakwai masu manyan masana'antu sun gargaɗi ƙasar Rasha jiya Litini cewa wato eh, ta tabbatar cewa ta aiwatar da takunkumin